hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Mart 1997 الشيخ Muhammad Nasir الدين Albani hafizahullahu ya ce. Khamisan. abu na biyar daga cikin abubuwan da suke sun halatta ga mai aikin hajji al-istizlalu bil khaymati aw al mudilla ash-shamsiyya ya halatta ga mai aikin hajji ya shiga cikin tanti ko kuma ya sa laima ya kare rana wa sayyara ya halatta kuma mai aikin hajji ya shiga mota wa rafu saqfiha min ba'd tawa'ifi tashaddud wasu kungiyoyi na addini da ake samu suke cire rumfar mota wai dan suna cewa bai halatta kana aikin hajji wani abu ya sha makance tsakaninka da sama ba wannan tsanantawa ne a cikin addini wa tanattu'un fi da kuma ketare iyaka a cikin addini lam ya azan bihi rabbul alamin Allah ubangijin halittu bai ba da izini akan haka ba faqad saha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama amara bi nasb al-qubbati lahu bi namra thumma nazala biha ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni an kafa mishi tanti a namira sannan kuma ya shiga cikin wannan tanti din kama sayati fil kitabi faqrati as-sabi' wal 50 ila samin wal 50 daga ainihin wato gabata hamsin da bakwai zuwa ta hamsin da takwas wannan ya tabbata ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tanti a halin aikin hajji don haka babu laifi dan ka shiga cikin tanti ko ɗaki ko makamantan haka domin yana daga cikin al'adar da suka gada a zamanin maguzanci idan mutum ya yi harama aikin hajji domin suna yin wannan aikin hajji tun suna maguzawa don yana cikin shari'ar annabi ibrahim to ko da suka da suka bar mafi yawancin shari'o'in na annabi ibrahim amma suna yin aikin hajji wai in har kasan za ka yi aikin hajji watannin aikin hajji suka shiga to baka barin wani abu ya shiga tsakaninka da sama dan haka ko gidanka sai ka sara katangar bayan gidanka ta zama ita ce kofar gida inda ka rinka shiga ba za ka shiga ta zaure ba balle tsoro ya sha makanta tsakaninka da sama mun fahimci wannan ko shine Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya cikin suratul Ya ce a'a ba wannan ne bin Allah ba amma abin da yake bin Allah shine ku yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin nuna muku shi yasa wa wa'atul buyuta min abwabiha in za ku shigo gidaje ku shiga ta kofar gidan kar ku zo ta bayan gidan sa'annan Allah ya ce wa tazawwadu in za ku tafi aikin maka ku yi guzuri wannan kuma wasu mutane ne na kasar Yaman aka samu wai in su in za su aikin maka sai su ki ɗiban guzuri in aka ce me yasa ba za ku yi guzuri ba sai su ce mun dogara ga Allah Allah zai ciyar da mu sai Allah ya ce a'a ku yi guzuri in za ku tafi aikin maka amma sai Allah ya ce fa inna khairaz zad attaqwa guziri mafi kowanne alkhairi shine tsoron Allah sun zaka tafi aikin maka ka tabbata akwai tsoron Allah tare da zuciyarka wannan ba zai faru ba sai in bayan kayi karatu game da tauhidi da shirka da sunna da bid'a ka san su don ka bi tauhidi ka bi sunna ka guji shirka ka kaurace wa bid'a Allah ya shiryar da mu wa an ummi al radiyallahu anhu qalat daga ummi al Allah ya kara mishi yarda ce. ita ummul husaini ita ta ruwaito hadisin amma addu'ar ta yaka ce radiyallahu anhu ay anil husain Allah ya kara mishi yarda wannan sahabiya ce ta ce hajjajtu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hajjatal wada'i na ya hajjin ban kwana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fara'aitu usamata wa bilalan radiyallahu anhuma sai na ga ainihin usamatu da bilalu Allah ya ƙara musu yarda wa ahaduhuma akhidun bi khitami naqatihi ɗaya daga cikinsu yana riƙe da linzamin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu rafi'un saubahu yasturuhu min al harri ɗaya kuma ya ɗaga wani tufafi nashi yana kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zafin rana hatta rama jamrat al aqaba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ainihin ya jifan shedan wanda yake shine na ƙarshe din rawahu muslimun al imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi wal da al imam al bayhaqi al imam muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi a sunan kubra mujalladi na biyar shafi na sittin da tara wannan ke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin tenti yana aikin makka kuma ya yi amfani da laima inna ma bambancin kawai shine kasancewar yadda su a wancan lokaci Allah bai kawo musu laima wannan da za a ɗaga ta haka ba sai dai su sa wani ainihin tsumma wani ya rike ko kuma a sanya wani ice ya tokare wannan tsumma yadda ainihin inuwa za ta tabbata wa amma ma rawal baihaqi an nafi'in qala yace amma maganar da baihaqi ya ruwaito daga nafi'u nafi'u yace absara ibn umar radiyallahu anhu rajulan ala ba'irihi wa huwa muhrimun qad istadalla bainahu wa bain shamsi abdullahi dan umar sahabi ne wata rana sai ga wani mutum mai aikin hajji yana kan raƙumin shi amma ya sanya wani tufafi ya kare kanshi saboda rana faƙala lahu sai abdullahi Dan umar ya ce da shi ba liman haramta, ka ba da kanka ga wanda kai harama aikin hajji gare shi ma'ana ka bari rana ta dake ka saboda Allah kar ka sanya ainihin wani abu ya sha makance tsakaninka da rana wa fi riwayatin a cikin wata riwaya min tsarikin ukhra ta wata hanyar daban annahu ra'a abdullahi ibn abi rabi'a ja'ala ala wasfihi ala wasfi ra'ilatihi udan aka ce abdullahi dan umar ya ga abdullahi dan abi rabi'a ya sanya wani ice a tsakiyar dabbar shi waje ala sauban yastazillu bihi min ash-shamsi sai ka wani tufafi ya sanya akan wannan ice dan ya zama mishi kamar laima da zai kare shi daga rana wa huwa muhrimun alhali wannan mutum yana aikin makka falakiyahu ibn umar nahahu. abdullahi dan umar ya haɗu da wannan mutum ya hana shi to ta iya yiwuwa ka ce mana to ai ga waɗannan asarai guda biyu ibnu umar ya hana mutum ya sanya wani abu ya sha makance shi da rana qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani ne littafi sai ya ce fala ibn umar radiyallahu anhu lam yablughu hadith ummul husayn al-mazkur me yiwa abin da yasa ibnu umar ya sanya ya hana wannan mutum ya sanya laima din me yiwa wannan hadisi na ummul husayn bai je gare shi bane domin gashi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to me yasa ibnu umar ya hana me yiwa bai san haka bane wa illa fama ankarahu huwa ainu ma fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin kuwa abinda ibnu umar ya hana shine tsantsar abinda annabi yayi to ashe kaga abin da za a dauka cewa ibnu umar yasa ya hana sai ce me yiwa bai san wancan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam bane domin kowane ne sai wata rana sai an samu wata sunna wadda baka santa ba ولذلك قال البيهقي saboda haka shi al-imam al da ya ruwaito wannan asari sai ce haza mawqufun yace wannan aiki ne wanda ya tabbata daga sahabi wa hadithu ummul husaini wa hadithu ummul husaini sahih yace amma hadisin ummul husain wannan ingantacce ne ya'ani fa huwa aula bil akhdh bihi wato yana nufin shine ya dace da a dauka wanda ainihin yake tabbatar da cewa annabi yayi ma'ana annabi ya sa ainihin tufafi ya sha makanta tsakanin shi da rana laima kenan sai wani sahabi ya ga wani yayi irin aikin da annabi ya sai ya hana sai a ce to abin da annabi ya shi ne dace a ɗauka sai a ce wancan sahabi mai yiwa bai san aikin da annabi ya bane game da wannan matsala wa tarjamahu lahu bi qawlihi kuma shi al-imam al ya bude wa wannan asari babi da ainihin wa da wannan hadisi babi da cewa babul muhrimi yastadillu bima Malam ma lam yamussa ra'asahu yace babin da ke magana akan cewa ya halatta mai aikin hajji ya sanya wani abu ya zama inuwa a kan shi matuƙa abin bai taɓa kan shi ba kana aikin hajji ya halatta ka riƙe laiman shi yasa mutanen ƙasashen mu sun zan abin tausayi musamman ka je ka same su a aikin makka za ka ga cewa mutane da dama wannan ya ɗaura agogon shi wannan ya sa tabaran shi wannan yana taje kan shi wannan yana ainihin sa laima sai ka ga mutumin najeriya rana na ta ko shi sannan wani yana da jindimi baya gani sai da tabarau sai kira tabaran dole wai an ce musu ba kyau duk ina aka samu wannan ba kyau din daga karatu ne wanda yake gurgun karatu ba asali wannan abu ya halatta kana aikin maka duk za ka yi amfani da waɗannan abubuwa din mun fahimci wannan da kyau ko kama a ga mutum ne ya zo yana sallah da tabarau sai a ga wani sabon abu to wa yake ba kyau sallah da tabarau tabarau ba riga bane riga ido ne a to ka kwaɗe ta kwankwason ka mana yadda wannan rigar take haka tabarau yake riga ne ta ido idon ka tun kange mun fahimci wannan da kyau ko ya halatta ka zo za ka iya sallar ka da tabaranka waye hana a wani karatu babu kawai mutane ra'ayi suke neman su ɗibo irin na mutanen da duk abin da ba sani ba sai a ce a ka aika zaɓin Allah ya shiryar da mu walahu ya ce sadisan abu na shida daga cikin abubuwan da ya halatta a sheikh muhammad nasir din albani ya ce walahu an ya shudda mintaka wal izam ala izarihi ya halatta ainihin wato mutum ya ɗaura al mintaka kamar irin jakar zuba kuɗi ɗin nan da kuma ainihin ɗamara kun san abincin da mazaje ne namiji bai saba ɗaura zani ba don kana aikin maka ko dan diras ba za ka saba ko gajeren wando ba za ka saba. ba to saboda haka wannan yadi da za ka kawo ka ɗaura kwarjalle mai yiwa kai namiji baka saba ba daga kayi sake sai ka ɗauka cewa irin yau da kullum ne kana zuwa za ka ɗanyi wani tsalle sai a ganka da wuri to ba laifi ka iya kawo wata ɗamara ka ɗaure duk inda aka jirkita da yana nan a kwankwasan ka to ba laifi kuma yadda kaka ta saka kuɗi za ka iya zuba abinka ka sa a gaban ka duk abin da ya yanke nan ɗinka ai kuma ya yanke ka kenan mun fahimci wannan to ya halatta sai ce walahu an ya aqidahu Indal-haja. idan mutum ya so kuma ma zai iya kulle kwarjallan nashi ka ɗauro wannan zani naka sai ka kulle shi haka a kwankwason ka zaka iya yi haka ba sai lallai ka nannaɗe shi ba wa an ya takhattama babu laifi mutum yana aikin maka ya sanya zobe ya halatta kana aikin maka zaka iya ainihin sanya zobe wa yalbasa ah, wa an yalbasa sa'atal yadi kuma ya halatta ya sanya agogo agogo wannan da ake sa agogon hannu waya ba'un nazara kuma ya halatta ya sanya tabarau madubi li adamin nahayi an zalika saboda babu inda aka hana haka babu inda shari'a ta ce mai aikin hajji kai ya haka wa wurudu ba'd al athari bi jawazi shay'in min zalika yace kuma tare da cewa an samu wasu maganganu waɗanda suka zo suke nuna cewa ma wasu daga cikin abubuwan nan sun halatta fa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda annaha su'ilat anil hamyan an tambaya Aisha game da ainihin jaka ta zuba kuɗi lil muhrim ga mai aikin hajji faqalat wa ma ba'as Aisha tace to me laifi dan mutum ya san ya daura jaka tare da shi liyastawfiq min nafaqatihi ya ɗaura ya rinka zuba kuɗin da zai ci abinci mana ina za ka rinka yawo da kuɗi a hannunka haka wani ya biya aikin makan nan ne dan ya je ya sata sai ganka da kuɗi a hannu zai iya murɗe kan aka shiga wani rintsin amma jakakka tana gaban ka haka babu laifi akan haka wa sanaduhu sahihun isnadin wannan mai inganci ne wa an ata'in daga ata'u ata'u yace ya takhattamu ya'ani al-muhrim wa yalbasu al-hayman yace mai aikin haji zai ainihin wato sanya zobe kuma zai iya ainihin wato sanya wannan jaka ainihin ta zuba kuɗi rawahul bukhari ta'alikan bukhari ainihin ya ruwaito wannan asarai ba tare da ya kawo cikakken ainihin isnadin shi ba shine mu'allaq qultu muhammad nasir din al-albani sai yace wala yakhfa anna sa'ata wan nadhara fi ma'na al-khatam wal mantaqa yace ba abu ne boyayye ba agogon hannu da tabarau duk ma'anarsu ɗaya da zobe da kuma wannan jaka da aka ce za a ɗaura ma adami wurudi ma yanha anhuma tare da cewa kuma ma ba a samo abin da ya hana ka sanya agogo ko tabarau a halin aikin hajjin ka ba wa ma kana rabbuka nasiya Allah ka ba mai mantuwa bane da a ce waɗannan abubuwa ba su halatta ba da shari'a ta hana aya ta zo akan haka cikin suratu maryam aya ta 64 sa'annan ya sake cikewa da ayar da Allah yake cewa yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana nufin ku da sauƙi ne wala yuridu al usra Allah baya nufin ya tsananta muku shin agogo abu ne mai sauƙaƙawa ko bai sauƙaƙawa agogo na sauƙaƙawa tabarau na sauƙaƙawa to duk waɗannan abubuwa sauƙi ne walitukabbirullaha ala ma hadakum Allah yana son ku girmama shi saboda shiryar da ku da yayi ku yi kabbara wala allakum tashkuruna in kun girmama Allah ɗin, lallai za ku zama masu godiya ga Allah wannan ita ce ƙarshen wannan shimfiɗa ta bugu na biyu na wannan littafi a lokacin yana ƙasar dimashq sham sai sa dimashq ya rubuta wannan ainihin shimfiɗa ne a dimashq a ranar sha biyar ga watan shawwal hijira annabi na da dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da hudu yau shekara talatin da uku kenan da gama rubutun wannan muƙaddimar littafi amma kaga mu gashi sai bana ake karanta shi a najeriya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana lihaza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah sai yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai rubuta sunan shi to sai yace muqaddimatu tab'ati al-ula shimfidar da yayi wa bugu na farko asalin littafin wai an buga littafin ne ya kare da aka zo za a sake buga shi shine aka yi wannan shimfidar ta biyu da muka karanta ba da gama littafin ba da gama wannan sabuwar shimfidar shine shekara talatin da uku da suka wuce yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu alqa'il fi muhkami kitabi Hilkarim, Allah wanda yake faɗe a cikin littafin shi wanda yake tsararre kuma mai girma walillahi ala nasi hijjul baiti man a ilaihi sabila Allah ya farlanta wa mutane su ziyarci ɗakin Allah amma ga duk mutumin da ya samu ikon zuwa gare shi wa man kafara wanda ya taurin kai ya ƙi zuwa aikin maka alhali yana da dukiya fa inna Allah ghaniyyun anil alamin Allah ya wadatu daga dukkan duniya baki ɗaya da za su yin aikin makka Allah yana da wani ɗaki sunan shi baitul ma'amur daidai da ɗakin ka'aba yake kamar yadda ka'aba take a tsakiyar duniya wannan ɗaki kuma haka yake a tsakiyar sama duk sa'a ma'aiki ya ce akwai mala'iku waɗanda za su zo su yi tsawafi in suka wuce ba su sake dawowa har zuwa tashin alkiyama to saboda haka in ka je aikin hajji kanka kaiwa in baka je ba kai ka cuci kanka Allah maɗaukakin sarki yana da bayi waɗanda suke tsarkaka za su yi mishi tsawafi za su yi mishi duk abin da yake so mun fahimci wannan da kyau ko to don haka aikin hajji wajibi ne matukar baka je aikin hajji ba ainihin wato ka saba wa Allah kuma ka mutu a cikin fasikanci in ka mutu akan haka hujja da mutane ke kafawa cewa ai Allah bai kira ni ba ƙarya kake ka ce Allah bai kira ka ba tun ran da Annabi Ibrahim ya gama ginin ka ran nan aka kira mutane gabas zai yamma da arewa ko ina sai da ya shela Allah ya gina ɗaki ya sa ni na gina ɗaki ya kuma umarce ku cewa kowa ya tawo aikin hajji dan haka an riga an kira ka ka ji wannan kira ko baka ji ba in dai ka samu kuɗi da ranka da lafiya hanya lafiya lau an kira ka kenan sai dai ka tandare Allah ya kiyaye suratu ali imran aya ta 97 wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin alqa'il fi ma sahha anhu ira da amincin Allah tabbata ga annabin mu annabi muhammad wanda yake faɗi a cikin hadisin shi wanda ya inganta ya ce nima anni manasikakum jama'a ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ami hadha domin ban sani ba ko ba zan sake hajji ba bayan wannan shekara wa ala alihi al-athhar da amincin Allah su tabbata ga mutan gidan ma'aiki waɗanda suke tsarkaka wa ashabihi al-khiyar da sahabban manzon Allah waɗanda suke zababbun bayin Allah wa man talahum wa tabi'ahum bi ihsan da kuma waɗanda suka biyo bayansu suka taka hanyar da suka taka har zuwa tashin duniya da kyautatawa Allah ya ƙara musu tsira da aminci amma ba'adu الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني يتي باين هكا فإني بعد أن ألفت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم bayan da na rubuta littafin صفة صلاة النبي صلى الله wa وسلم littafi ne ya rubuta siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kabara arama, har zuwa sallama yake kamar kana zaune kana kallon annabi yana yin sallah haka yake kwatanta maka menene yasa albani ya rubuta wannan littafi yace yana karantar da wasu ɗaliban shi littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri da suka zo babin sallah yaga irin hadisai da suka zo game da falalar sallah da kwadaitarwa game da kula da natsuwa da sallah sai ga babu yadda za a yi ka sami irin wannan ladan da ake cewa mai sallah zai samu sai ka yi irin sallah annabi ya zato kuma sallan nan ta annabi ya bincika cikin duniyar ilimi baki ɗaya bai ga wani littafi wanda aka rubuta domin ya siffanta maka sallar annabi ba babu ra'ayin kowa a ciki sai na annabi ya ce to wannan ya sa ya nannaɗe hannun ainihin rigar shi ya fara bincike ya zo haye wannan littafi wanda ainihin kowa ya san shi mun fahimci wannan ya ce to bayan ya rubuta wannan littafi wa nashartuhu ala nasi kuma na yaɗa wannan littafi ga mutane wajada walhamdulillahi ala tawfiqihi rawajan fawqa ma kuntu ataraqqabu yace sai wannan littafi ya samu karbuwa a wurin mutane fiye da ma yadda nake tsammani yace godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya datar da ni ma'ana yadda ma yake tsammanin za a karbi littafin sai abin ya wuce nan mutane suka rungumi abin sosai haisu anna nasxahu albaligha alfai yace domin a lokacin an buga kwafi dubu biyu ne Na fadat aukadat fi zarafi a sanatain ya ce kwafi dubu biyu ya ƙare ko kuma ma ya kusa ƙarewa a cikin shekara biyu kawai daga buga shi nan da nan littafin ya ƙare ka duba kwafi dubu biyu a cikin shekara biyu nan da nan aka neme shi aka rasa biduni an yi takaza lahu shay'un min wasa'il iya al-ma'rufa yace ba tare da an bi hanyoyi na talla ba yadda aka saba ba ai tallan littafin ba ba ai komai ba daga buga shi kawai wannan ya ɗanɗana ya sanar da wannan da haka kawai shi kenan littafin ya samu karbuwa ina a ce kuma ma da an yi tallan shi to yace ba a yi talla ba irin aje a yi talla a jaridu gidajen rediyo duk ba a yi haka ba amma nan da nan littafin ya ƙare aw an yata ahada ahadun min ashabil maktabat bi nashrihi yace ko kuma ma a samu wani daga cikin masu ainihin wuraren buga littafi ya ɗauki nauyin cewa zai yada littafin a'a duk ba a samu wannan ba babu wani talla ba wani kamfen ita gaskiya ba ta bukatar sai an yi tallanta sai an yi kamfen ɗinta ita kanta ita ce kamfen ɗin kanta ita za ta kira duk inda mai neman ta yake zo wa ma zalika ash-shaykh al-albani yace ba abin da ya kawo wannan littafi nashi ya samu karbuwa illa lima lamasahu nasu min suhulati uslubihi sai ainihin saboda saukin karatu da mutane suka samu na wannan littafi fi ardihi li salatihi sallallahu alaihi wa sallama wajen kawo sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ka karanta sai ka fahimta ma istiqsa'ihi laha tare da koro dukkan labari game da sallar annabi wata hariri ma hamin ha da kuma ta ce abin da ya inganta kawai a ciki الأمر الذي Hamala, كثيرين على an يطلبوا أي أن يطلبوا kitaban aba kitaban ya yace wannan littafi sifatin salati da ya fito mutane suka ga irin tsarin da na ɗauka ga sauƙin karatu ga kuma ingantattun hadisai to wannan al'amari sai ya sa mutane da yawa suka nemi rubuta musu wani littafi fi sihati hajjin nabi eh, sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma to a siffanta mana hajjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal uslubi zatihi akan irin waccan hanyar a kawo ingantacce kuma cikin sauki fa kuntu uhabbizu ma talabu yace ina farin ciki nayi farin ciki da wannan abu da suka nema walakin a a'tabartu lahum yace sai dai na kawo musu hanzari ana lista ijali bi tahqiqi ma cewa buƙatar da suka kawo ba za ta samu gaggawar azartar da ita ba amma dai na yi farin ciki da wannan buƙata ta su bi an ni fi sadadi wada'i kutubin ukura yace saboda ina cikin rubuta wasu littattafan daban tufidul na insha Allah ta'ala waɗanda Allah su za su amfanar da musulmi minha daga ciki akwai kitabun astaqfi fihi qadra al-imkan daga cikin littattafan da nake tsakiyar rubutawa mutane kuma suka zo suka kawo wannan bukata akwai littafin da nake kokarin tattara shi musamman wanda nake son iya iyawata zan tattaro albida bid'o'i da yawa allati waqa almuslimuna fiha منذ قديم zaman wanda yake musulmi sun afka cikin su tun zamani mai dadewa la'allahu yakunu ba'isan lahum yace me yiwa wannan littafi ya zama shine zai zaburar da su alajtina biha dan su guji wannan bid'a littafi ne kaftece Muhammad Nasiru, Al-Albani yayi to a lokacin yanzu da yake bamu wannan labarin yau kamar shekara 35 zuwa da shida mun gane ko sai yake cewa sanda wancan littafi sifatu salati ya fito da mutane suka zo suka ce to ya sifatu hajji kuma to shine yace yana cikin rubuta wasu littafai to daga cikin littafan shine yace akwai wannan littafi da yake kawo bid'a sunan littafin qamusul bid'a qamus ne na bid'a bid'a kaza bid'a har bid'ar garin ku zaka gani albani yana can garin su amma yana nan ya samu littafan kasashen ku yana nan yana binciken bid'o'in da ake a kasashen ku sai dai kan sai kaga an ce kaza din nan da kuke bid'a ne mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa hamilan lahum ala tamassuki bi sunnatil muhammadiyya wahdaha kuma ina fatan wannan littafi ya zama zai sanya su su riko da sunnan annabi muhammad ita kadai yubafu ila zalika ma la budda minhu min al-ishtighal bi masail far'iyya diniyya ukhra yace kuma daga cikin abubuwan ma da suka tare ni da tabbatar da bukatar mutanen a wannan lokaci akwai abubuwan da suka shagaltar da ni waɗanda suka kuma sun shafi na wasu rassa na addinin musulunci ma yuttakhadhu min waqti ash-shay' al-kathir yace waɗanda su ma suna cin lokaci na mai yawa hadha adam sirafi ila tahsil quti min mihnati wa kasab yadayya yace wannan kuma daga cikin abubuwan ma da ke ƙara karkatar da ni su cinye min lokaci yace da kuma ƙoƙarin abin da zan je in yi sana'a da aikin hannuna wajen abin da zan samu abinci domin a wannan lokacin da albani yake magana yana gyaran agogo asalin shi yana aikin agogo ne gyaran agogo wannan da ka sani dinnan agogon hannu to yana cikin yin wannan ne kuma al'amarin kanikancin mutane ya taso kanikancin musulmi ai kanikancin su daga bid'a zuwa sunna to daga nan ne kuma shi kenan aka ga cewa mutumin da ya iya kanikancin hadisai yaushe za a bashi yana kanikancin wani agogo shi ne aka dakatar da shi daga wannan aiki ya zan aka ɗauki ainihin nauyin gudanar da rayuwar shi shi yasa sai ka ji a wata uku ya rubuta littafin ahkamul jana'iz da binciken da karatun da komai da tattarawa a wata uku ya gama har sai yake cewa masu karatu ya ce abin da ya sa littafin bai fito ba ba laifi na bane ni na gama tuni waɗannan na ba su buga ne su ne suka yi jinkiri amma shi rubuta littafin gaba ɗaya da binciken da rubutun a wata uku ya gama duk lokacin da ya zama baka da matsala game da rayuwa al'amarin karatu zai zama mai sauki gare ka kul eh, to ne sai yake cewa kullu haza, kana yasdifuni an al mubadara ila tahqiqi raghabatihim wa raghabati Ya ce duk waɗannan larurori da uzurori da na kawo suna ainihin dakatar da ni daga gaggawa tabbatar da wancan abu da suke kwaɗayi wanda ni ma ina kwaɗayin shi wato shine rubuta littafin da ke siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam la siyama wa huwa yataqallabu si'atan min alwaqti musamman wannan aiki yana neman lokaci mai yalwata wa juhdan kasiran yana kuma neman kokari mai yawa litatabbu'i sunnatul mutahhara domin laliban sunna wadda take mai tsarki a cikin littattafai mabambanta wa istikhraj ma ya ta'allaq bi hadha al-mawdu' minha da kuma fito da abubuwan da suke da alaka da wannan ainihin matsala ta aikin hajji ma'ana in ka ce za ka yi rubutu game da kaza na annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wani littafin hadisi gwargwadon ikon ka sai ka neme shi ka dubo wannan matsala ka karanta wannan babi gaba ɗaya kenan aiki ne wanda yake mai yawa don haka yake cewa fabaina ana ala hadhihi alhal yace ina nan a cikin wannan hali iz alqa iz alqa fil bal yace sai tunani na wata ran ya darsu bi munasabati qira'ati ma ba'd al ikhwan a lokacin da nake karanta wasu ƴan uwa kitabal hajji min ar-rawdati babin hajji kitabul hajji na daga cikin littafin ar-rawdatin nadiya li sadiq hasan khan maliki buhbal yace ainihin yana karantar da wani littafi ar-rawdatun wannan littafi asali Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani ne littafi na fiqh haka Ad-Durarul Bahiyya ba Durarul Bahiyya naka na ahlari da ka sani ba Ad-Durarul Bahiyya matani ne na littafin fiqh sai shi Siddiq Hassan Khan sai ya dauki wannan littafi sai ya sharhin shi Ar-Rawdatun wannan littafi ne wanda yake tsami maka fiqh amma a karkashin Al-Qur'ani da sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai to yace yana cikin karantar da wannan littafi Kitabul Hajji sai tunanin shi ya faɗo an ukhrija linnasi hajjatan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma me zai hana ne in fitowa da mutane hajji na annabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha muslimun fi sahihihi kama yadda muslim ya rawaito a cikin littafin shi an jabir radiyallahu anhu daga jabir fa innahu yuwaffiru ala fa innahu yuwaffiru alayya waqtan kaseeran wa juhudan kabiran yace domin wannan ainihin zai tattaro mini lokaci wanda yake mai yawa kuma yana buƙatar ƙoƙari wanda yake mai girma wa yuhaqqiqu liraghibina ah, baghyatahum kuma bughyatahum kuma wannan ainihin aiki da zan yi zai tabbatar wa da masu bukata bukatar su kullaha au jullaha ko dai duk bukatar su ta biya ko kuma mafi yawa wa ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu abin duk da ba zai yi a same shi gaba ɗaya ba ai ba a bar mafi yawancin shi yi asarar shi ba tun da dai ya zama an samu wata dama da za a iya fitar da abin da ya samu to amfani da wannan damar shine ya ga cewa bari amfani da wannan damar falan ta makana min ni Hazal khatir yace yayin da tunani na ya tabbata akan wannan tunanin akan wannan ainihin shawaratawa ni munsarifan ilaihi an kulle shagilin sai na ga dinna watsar da wata harka tawa na karkato zuwa ga kokarin in tattara hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama fastakhrajtu min sahih muslim الرواية المشار إليها وراجعت متنها مرارا yace sai na ciro waccan riwaya ta Jabir da nake faɗe kuma na karanta ta so da dama fata bayyana li annaha yanqusuha manasik sai na gano cewa akwai wasu ɓangarori na aikin haji waɗanda kaɗan Jabir bai yi bayani ba a cikin wannan riwaya fa'at istikhrajaha min kutubi sitta as-sunna al-ukhra al-ati bayanuha yace sai na koma na bibi waɗannan riwayoyi na Jabir a sauran littattafan hadisai daban waɗanda ainihin zan faɗe su a nan gaba fawajatu fiha ba'd az-ziyadat al-mufida sai na samu wasu fa'idoji waɗanda suke masu amfani walakinnaha anil qiyam bi wajib al-istidrak ba'ida yace sai dai kuma duk da hakan an tattara su ba za su biya buƙatar dai da har yanzu muke so ba فحملني ذلك على أن أتتبع كل رواية لجابر يتحدث فيها عن حجته sallallahu alaihi wa sallama. Yace to tunda naga har yanzu dai bukata bata biya ba sai na ga cewa dole ne ma in nemi duk inda riwayar jabir take gaba ɗayanta in tattaro ta domin bukata ta biya khilafa riwayati sabiqa sabanin waɗancan riwayoyi waɗanda suka gabata banda riwayoyin sahihi muslim da kuma ainihin riwayoyin wasu littafai waɗanda suke sanannu yace wannan sai tirsasa ni ma duk wani littafin hadisi in koma in duba shi domin in tattara riwayoyin baki ɗayan su ya ci gaba da cewa fajtama indinin zalika fawaida wa zawaid min al manasib sai na tattaro fa'idoji masu yawa daga cikin ainihin bayanin aikin hajji fa kulla ha ilar riwayatul ula sai na hada da riwaya ta farko riwayar muslim daga jabir waja'altu kullan minha fi Allah iqbi ha. kowace riwaya in na ɗauko ta daga wani littafi sai in dubi riwayar jabir asalin ta muslim sai in haɗa ta inda ya dace da ainihin a haɗa ta fatamma bi zalika istidraku ghayra istidrakun ghayr qalilin min an-naqas yace sai aka samu an cikkashe wasu wurare da yawa waɗanda suke ainihin an samu na ƙasa a asalin riwaya ɗin Allah ya shirya da mu wa baqiyat ashiya'u ukhra yace sai wasu abubuwa daban kaɗai suka rage kafira masu yawa la yumkin istidrakuha illa bi taghyiri hadha manhaj waɗanda ba za su yi a cikasa su ba sai an canza wannan tsari da aka taho allazi azamtu sayr alaihi wanda ne azama akan cewa akan shi zan tafi ma'ana in nace iyakar riwayar Jabir daga Muslim kawai zan tsaya to abin akwai abubuwan da za a nakasa dan haka dole ne aka faɗaɗa aka tafi sauran riwayoyin sauran sahabbai kamar ibn umar kamar aisha kamar ibn abbas da makamantansu wa bitawassu fil bahas yace to haka kuma na faɗaɗa wajen bincike wa tanqidi an jami'i riwayati sa'ir al ashab haula hadhihi al hajja al azima yace na tattaro na faɗaɗa bincike na kuma rinka tace riwayoyi din waɗanda suka zo daga sauran sahabbai game da wannan hajji mai girma wa hadha ma ajalnahu ila waqatin akhar Hausa. yace to wannan abu ne wanda mun yi alƙawarin shi a wani lokaci nan gaba mai zuwa ma'ana riwayoyi da ya tattaro na sauran sahabbai gaba ɗaya sai ga tun aka ce za a tattara wannan littafi kuma ba zai ɗauke ba ya ce to wannan wani abu ne wanda yake kuma mun sa mishi sai lokaci na gaba za mu fitar da littafin daban fa innan niyya qad ittajahat ba'da al-faragh min musawwadati hadha al-mansab ila Ikitabin kitabin bi yace domin niyya ta dai ta karkatu akan cewa zan ainihin rubuta wani littafi babba bayan na gama wannan wani littafi ne in na rubuta sunan shi ga yadda sunan shi zai kasance sifatu hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama منذ خروجه إلى المدينة إلى Ka إليها كأنك تصحبه فيها siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowar shi daga madina har zuwa dawowar shi madina kamar kai kana tare da shi can game da sallah yake siffa sallah annabi daga Kabara zuwa sallama kamar kana zaune kana gani nan kuma siffa hajjin annabi daga madina zuwa dawowar shi har kamar kai kana tare da shi ne ma zai siffanta maka a tatabba ha! manasikaha kullaha wa Ya ce zan bibiye duk abubuwan da annabi ya aikata a wannan aikin hajji baki ɗaya, da abubuwan da suka afko wa khutabaha da khutubobi wa hawadithaha da abubuwan da suka faru a hanya Wa'aji Batan صلى الله an وسلم عن أسئلة السائلين له في طريقها ومنازلها da kuma amsoshin da annabi ya bayar wajen tambayoyi da masu tambayoyi suka yi mishi a kan hanya da kuma wurare da ya zango zango duk baki ɗaya zan ba da labarin waɗannan abubuwa wa gairi zalika min alfawaid almufida da ma wasu fa'idodi masu yawa waɗanda ba waɗannan ba wannan tarifa da kuma waɗanda suke abubuwa ne masu amfani masu daɗin ji usarriduha mutanaqqilan min manzilin ila akhar yace zan rinka ɗauko waɗannan labarai daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga wuri kaza in ce annabi ya zauna wane ya mai tambaya kaza annabi ya bashi ansa kaza an tashi an tafi wuri kaza annabi ya bada eh, tambaya eh, wane ya bada tambaya annabi ya bashi ansa kaza ɗaya bayan ɗaya yace zan kawo ma at-taqyid bis sahih yace tare da cewa kuma zan kayyade sai abin da ya inganta min zalika sai abin da ya inganta daga cikin waɗannan kama huwa da abi yace kamar yadda haka tabi'a ta take fi kulli kitabati wa ta'ali shi a cikin dukkan rubuce rubuce na da wallafa wallafe na duk littattafan ki sai yake sai abin da ya inganta saboda ina amfanin ka zo ka tattara mutane abu mai zaki da rubabbe ma'ana in suka ci wannan abun wannan gurbataccen zai lalata wancan mai daɗin ke to dan haka sai a kawo wanda ya inganta kawai wa qad jama'atu hatta al'an jillu maddatahu jillu maddatihi yace zuwa yanzu na tattara mafi yawancin abin da suka fi muhimmanci game da wannan littafi fa arju an yuwaffiqani Allah ta'ala li wata wa ta'alifihi yace ina fatan Allah ya datar da ni wajen in tattara kuma in rubuta game da ainihin wannan alkawari da nayi thumma li tad'ihi sannan ina roƙon Allah ya taimake ni ina gama rubutawa in kai a buga shi wa shirhi kuma in yaɗa shi a duniyar musulunci wa huwa hasbi la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne mai taimako na kuma bani da abin bautawa sai shi Ka ji wannan shimfiɗar kenan da yawa wannan littafin saboda haka wannan littafin kamar wani ɗanɗano ne za a karanta na wani babban littafi na shi wanda ya mana alkawarin yana zuwa to amma wannan riwaya ta jabir da ya ce zai kawo malamai sun yi yabo game da wannan riwaya shine a sheikh muhammad nasir din albani ya ce sana'ul ulama ala hadisi jabir yabo da malamai suka yi wa hadisin jabir jabir ya kai matuƙa wajen iya kwatanta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai sun jinjina mishi an girmama jabir akan wannan haza wa هذا وإنما آثرت حديث جابر رضي الله عنه لأنه كما قال النووي yace abin da yasa na zaɓi hadisin Jabir na fifita shi akan sauran hadisan da sauran sahabbai suka siffanta aikin haji yace maganar ta kasance kamar yadda Nawawi ya faɗi ne yace huwa ahsanu sahabati siyaqatan li riwayati hadith hajjatul wada duk cikin sahabban da suka bada labarin hajjin ban kwana na Annabi Jabir shi ya fi kowa kwarewa fa innahu zakaraha min hini khurujihim min خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها saboda Jabir ya ba da labarin tun daga fitar Annabi daga Madina har zuwa gama aikin hajji fa huwa adbatu laha Jabir ya fi kowa haddace ainihin wato yadda Annabi ya aikin hajji fiye da wani sahabi Wakala, qala daɗawa al'imamin al-Imam an-Nawawi yace azimun shi wannan hadisi na Jabir hadisi ne mai girma mustamilun ala jumalin min ala fawaid yana tattare da wasu jumloli na fa'idodi. wa muhimmatin min muhimmatil qawaid kuma yana dauke da ka'idojin musulunci masu muhimmanci qala al-qadi iyab al-qadi iyab al-maliki yace wa qad takallama an-nasu ala ma fihi min al-fiqh wa aktharu malamai sun yi maganganu masu dama game da fiqhun da ke cikin hadisin Jabir kuma malamai sun yawaita fitar da abubuwa masu amfani wasannafa fihi Abubakar ibn al-Munzir juz'an kabiran Abubakar ibn al-Munzir ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi da fiqh ya karantar da mai risala to yi littafi musamman akan wannan hadisi na Jabir wa kharaja fihi min al-fiqh mi'ata wa naifan wa khamsina naw'an ya fitar da fiqhu ɗari da hamsin da wani abu a cikin wannan hadisi kwaya ɗaya nau'i nau'i nau'i nau'i walau taqaffa yace da ya bi shi daki daki ma lazida ala hadha alqadri qaribun minhu da ma an samu kari akan ɗari da hamsin ɗin da sai ya fi haka qultu ni Muhammad Nasir Jinal Albani sai na ce wa bawwaba lahu muslimun al-Imam Muslim yayi babi ga wannan ainihin wato hadisi yace babu Hajjati nabi sallallahu alaihi wasallama babin hajjin annabi sallallahu alaihi duk sa'an da muke karatun littafin Muhammad Nasir Jinal Albani in yace qultu shine sai ku ji mun ce albani ne littafi saboda kada wani ya dauka aini ne nake zuwa rubutu in zo in ce muku qultu a'a in yazo yana magana malami a ka'ida ya kawo maganganun da wasu malamai suka kawo in shi kuma zai faɗi tashi sai ce kultu ni kuwa sai na ce to dan kan wani ya ɗauka ni mai karatu ne na faɗi a'a sai in ce kultu albani ne littafi sai ya ce muslim ya yi wannan hadisi babi da cewa babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abu dauda abu dauda kuma ya sai babi ya ce babu sifati hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin sifa hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wahabihi alhafiz zahabi fi tarjamati jabirin faqala al-imam zahabi ya jinjina wa jabir game da wannan riwaya tashi ga abin da al-imam zahabi ya faɗi yace walahu mansakun saghirun fil hajj akhrajahu muslim jabir yana da siffanta aikin hajji da ya yi dan karami haka yace muslim ya fitar da wannan hadisi nashi wa aqada lahu al-hafiz ibn kathir fil juz' al-khamis wa aynani al-imam az-zahabi wata magana shine a cikin littafin shi siyaru a'lamin nubala tarihi ne na malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka rayu shekaru 600 zuwa 7 na farkon musulunci littafi ne mujalladi 25 littafi ɗaya ne amma mujalladi 25 mutum ɗaya ne kuma ya yi shi al'imamu zahabi yanzu littafin ya tama dubu ashirin Allah ya shirya da mu wa aqada lahu al-hafiz ibn kathir fil juz' al-khamis min al-bidayah wan nihaya ibn kathir kuma a cikin nashi littafin al-bidayah wan nihaya a juz'i na biyar ya kulla faslan khassan ya kulla babi guda akan wannan hadisi qala fihi ga abin da yace wa huwa wahdahu mansakun mustaqil yace shi kadai kawai hadisin na Jabir aikin hajji ne mai zaman kanshi sun masaqahu sa'annan sai shi al-Imam Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi daga shafi na 146 zuwa 149 kaga shafi uku kenan yace al-bidayatu wan nihaya littafi ne babba abinda al-Imam ah, Ibn Kathir yake nufi da wannan littafi shine halitta Allah tun daga ta farko har zuwa ta ƙarshe har zuwa zamanin shi ya rubuta wannan littafi tun daga abin da Allah ya fara halitta abin da Allah ya fara halitta shine wannan wal wa ma yasrun wannan alqalami to tun daga kan shi ibnu kafirin ya fara tarihin duniyar nan har zuwa shekarun da shi ibnu kafirin ya rayu har yana zuwa dab da ko kwanaki bakwai ko takwas zai rasu sannan ya gama littafi. duk abin da ya faru sai ya ba da labari gwargwadon yadda ya sani abin da ya faru yau dinnan nan sai ya ba da labari ya ce a daidai kasuwar tudun wada misali an yi kaza an kama wani barawan takalmi an bi shi da gudu an yi kaza an tarihi ne duk baki ɗaya ke juye maka yadda ka san ɗan jarida haka yake a littafin a ranar kaza ga watan kaza shekara dubu ɗaya da kaza kaza aka samu wani saurayi a wani masallaci yana zagin abubakar da umar aka kama shi aka kai shi aka je aka kashe shi aka babbake shi da wuta sai ce la'anatullahi alaihi yan shi'a kenan <laughs> Allah ya shiryar da mu sai ce wa hadha sana'u min ha'ula'il a'imma a shekul albani ya ce wannan yabo da waɗannan manyan malamai suka yi wannan hadisi na jabir inna ma huwa ala hadisihi riwayatul ula akan riwayar farko kenan Fa'iza idza alimta ma damamna ilaiha riwayat al kama sabaqat ah, kama sabaqat al isharatu ilaihi yace to kai ne karatu in ka san irin abubuwan da muka kawo na fa'idodi kuma na wasu riwayoyi daban muka haɗa da riwayar jabir ya tabayyana laka annaman saka na hadha ala uslubihi al mutabakkar aksar fa'ida wa atammu mimman sakihi ala riwayatul ula to ka san wannan littafi namu da muka tattaro dukkan riwayoyin Jabir da na sauran sahabbai muka hada anan ka san cewa ya fi ainihin wato fa'ida kuma ya fi ainihin cikakken bayani fiye da riwaya ta farko din kama yace kama huwa ya tabayyanu la yakhfa yace kamar yadda abu ne a sarari wanda ba zai bayyana ba riwaya ɗaya kwaya ɗaya malamai sun yabe ta to ina kuma aka tattaro kamar riwayoyi guda ashirin da biyar ashe ta tafi dacewa da yabo fiye da waccan ɗaya din riwayatul mansab wa takhrijuha yace ga bayani akan ainihin riwayoyin aikin hajjin na Jabir da kuma waɗanda suka fitar ma'ana waɗanne ɗalibai ne Jabir ya karantar da wannan aikin hajji waɗanne malaman hadisi ne suka ruwaito mana a cikin littattafansu su ne nan malam zai kawo mana sai ce wa alam ka sani ya kai mai karatu anna madara hadhal mansab min riwayati Jabir wannan ainihin wato riwaya ta Jabir duk inda ta kai ta komo to tana cikewa ne ala saba'ati min siqati ashabihi al-akabir akan ɗalibai manya-manya daga cikin amintattun ɗaliban shi guda bakwai mutum bakwai amintattu cikin ɗaliban jabir su ne suka rawaito mana wannan cikin tabi'ai na farko Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Muhammad dan Ali dan Hussein dan Ali dan Abi Talib ma'ana wannan ɗaya daga cikin mutan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan in ka gane haka sai a ce da kai ya zama ɗan tattaɓa kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan me hausa suke cewa <laughs> ko menene wata kalma makamancin haka suke faɗi da hanci ake faɗin wannan ɗa jika tattaɓa kunne to ɗan tattaɓa kunnan annabi shi ne ma kawo labarin zuwa ya ce akwai mana aikin hajji irin na kakana ma'ana ashe ko kai ne jikan annabi in baka bi sunna ba ba za ka dace ba ke kuma wannan ya nuna sharifai sun fi kowa kwaɗayin sunna kenan mutum na biyu waɗanda suka ruwaito wannan riwaya Abu zubair Muhammad Ibn muslim al bakki Abu zubair wanda ɗaliban hadisi da malaman hadisi sun fi sanin shi da Abu Zubair amma sunan shi Muhammad dan Muslim al-Makki mutumin ƙasar Makka ne shine zaka ji an ce riwayatu uh, Abu Zubair an Jabir Abu Zubair in yace an Jabir to akwai illa amma in ya yace na Jabir to sai a ce hadisi ya inganta ثالثا طالبي نأكو عطاء بن أبي رباح المكي شيني طالبي نأكو رابعا نهد مجاهد ابن جبر المكي مجاهد بن جبر شيما متم مكة خامسا متم نبيار شيني محمد ابن المنكدر المدني شيكم وانا متم من قصر مدينة ني سادسا نشد أبو صالح زكوان السمان المدني شيني متم نشد نبقى كما سابعا أبو سفيان طلحة بن نافع الواقفي نزيل مكة شيكما الكنية شكينا بابن سفيان sunan shi talhatu dan nafi alwasit mutumin kasar wasit ta kasar iraq nazilu makka wanda yake ya sauka makka ne ba dan asalin kasar makka bane waɗannan su ne ɗaliban al ai sahabi jabir waɗanda suka ruwaito wannan ainihin hadisi wanda ainihin za mu karanta al-aslu alladhi itamadna alaihi fi hadha al-mansab innama huwa min riwayat al-awwal minhum fi sahihi muslim yace amma a cikin wannan littafi namu mutum na farko din nan to riwaya shi ce muka dogara da ita ita cewa riwayar Muhammad dan Aliyu dan Husaini dan Aliyu dan Abi Talib jikan tattaba kunnan dan kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya shi ce mu kwanta akan ta saboda ainihin dalilan da malam zai kawo yace wal akharuna inna ma lahum minhu ash-shay'ul yasir yace sauran ɗaliban ɗan bayanai ne kaɗan kawai zamu samu daga gare su wa ba'dhum aktsaru min ba'd ala tartibihim al-mazkur kamar yadda kaji mun jero su din nan to haka riwaya wani tafi wani yawa na biyu riwaya shi tafi na uku na uku riwaya shi tafi na hudu haka kowanne gwargwadon yadda muka amfana da riwaya shi sai mu gabatar da shi wa qad istakhrajtu fawaidahum az-za'ida ala al-awwal wa ja'altuha bayna qawsayn Ya ce duk abin da aka samu ƙari akan riwayar shi wannan ainihin Muhammad dan Aliyu dan Husaini shine a Abu Ja'far al kenan wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan limaman da su a sun yarda da su to duk irin ainihin riwayoyin da muka samu ƙari akan sauran ɗaliban jabir to in muka zo nasu ɗin sai mu sanya a cikin kausi haka mai doro kausi mai doro ma'ana wanda za a yi sama ya mishi kwana haka ƙasa ya mishi to shine wannan wata riwaya ce daban aka samu ƙari akan ainihin riwayar shi wannan muhammad ɗan aliyu ɗan husaini ɗan aliyu ɗan abi talibin sai ci gaba da cewa wa kadhalika fa'altu bizawaid min at-tariq al-awwal yace haka sauran ƙarin bayanai da aka samu a hanya ta farko yace ita ma nakan kewaye ta in sata kauce waɗannan wuraren da zamu fara karantawa yanzu ba dan fa'idar muna ɗauka a kasar bane da kusan sai a ce a ketare su domin kai zaka ji lambobi ne za a zo a yi ta faɗa maka amma abin da ake so kullum in aka zo magana a faɗi wannan magana ɗaya bayan ɗaya a faɗi littafin kasar ya ɗauka kai da kake nan yanzu kai ne kake ganin me yawa wannan bai da fa'ida amma kasadin ana yawo da shi ko ina ana kaiwa malamai ana kaiwa masoya ana kaiwa makiya ana kaiwa kowa tun aka kai shi kenan wuri kaza wuri kaza sai a ce littafi kaza dama wannan malamin mai yawa shekara talatin da suka wuce yana da littafin ya bashi yana ta shan kura da ya ji an zunguro magana da ta kada tsuliyar shi sai ya jawo littafin yana duba shafin sai ya gani shi kenan kafin ya ashar kaga Allah ya rufa mishi asiri me yiwa da ba a faɗi shafin ba littafin aka faɗi kawai ba zai iya ganowa ba amma ana cewa bukhari juz'i na kaza shafi na kaza kaza kaza sai ya jawo sai ya duba sai ya gani to in zai ce na ƙasar waje ne to shikenan duk ma da yadda aka yi shikenan nashi ne dai a ɗakin shi Allah ya shirya da mu to shine yasa muke karanta waɗannan wurare waɗanda tahriji ne yake wa hadisin na Jabir shine yake cewa ثم أشرت إلى من أخرج زوائد الأول الأوليين بوضع الرموز الآتي بينها فوقها yace ji hadisin da ya fitar a cikin wannan littafin a kowane littafi nashi sai ga ya ɗauko wata ɗabi'a daban da yadda ya a wancan littafin madadin takribin hadisi an saba ka ka hadisi sai ka ce akhrajahu fulan ko nan take ko kuma ka sauke lamba a ƙasa sai ce to amma nan duk riwayar da aka samu ƙari akan riwayar farko ta Jabir sai sanya alamar ta a sama haka kama a ce wannan riwaya da aka samu an samo ta a cikin bukhari ne sai sa kha sai sa kha ha saɓe mai ruwa ko ha ƙarami mai ruwa isa ɗigo haka mun fahimta ishara akan cewa wannan ƙarin a cikin riwaya bukhari aka samu to wannan a tsohon bugu kenan na wannan littafin amma a wannan sabon bugu na littafin in ya kawo riwayar sai sanya wasu haruffa a gaba sai ga ya sa kha ma ha saɓe mai ruwa bukhari kenan kha ma muslim da abu dawuda an gane ka hakim da makamantan haka to haka don ta iya yiwa ka je ka samu kasar ka zo ka buɗe littafin kana karanta sai ka ga ya ce huwa wa ashabuhu sai ga ya sa mimun jimun ka ce to me yake nufi da mimun jimun yana nufin ibnu maja mun fahimta to misali ne wannan aka buga duk zai zo ya bayanin su muktafiyan bi zalika an al italati bi takhrij li kulli ziyada yace na ya haka ne dan in takaitu ba sai na tsawaita game da faɗan bukhari ko muslim ko wani ba daga cikin waɗanda suka kawo wannan ƙarin bayani wa mustaghniyan anhu bi hadha takhriji al ijmali yace kuma domin in ainihin wadatu daga cewa duk hadisin da na kawo a ciki sai na ce littafi kaza littafi kaza yace to yanzu ga magana zan dinkule fa aqulu sai in ce to yanzu duk zai takhrijin wannan ainihin hadisan ne gaba ɗaya? to lambobi ne nan birjik kawai za ka yi ta gani ya ce riwaya kaza littafi kaza littafi kaza littafi kaza shine ya ce awwalan na farko amma riwayatul awwal riwayar wannan tabi'i na farko shine wa shine wanda ya ruwaito daga Jabir wannan da na tasabakunan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa akhrajaha muslimun al-imamu muslim ya fitar da wannan ainihin hadisi a juz'i na hudu shafi na 28 zuwa 43 wa abu nu'aymin da abu nu'aym fil mustakhraj ala sahihi ala muslim a cikin littafin shi al mustakhraj ala sahihi muslim juz'i na sha bakwai, shafi na ɗari ɗaya da tara zuwa ɗari ɗaya da hamsin daidai sannan sai ce fuskar takarda ta ɗaya saboda kasancewar ainihin wato wannan littafi ba a buga shi a lokacin da yake hujja da shi ba wa abu dauda abu dauda ma ya ainihin fitar da shi a mujalladi na farko shafi na 298 zuwa 300 daidai wa darimi da darimi a cikin juz'i na biyu shafi na 45 zuwa 49 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na biyu shafi na 252 zuwa 258 wa ibn al-jarud fil muntaqa da ibn al-jarud a cikin littafin shi al-muntaqa raqami lamba ta 465 da ɗari hudu da sittin da tara da al bai a cikin mujalladi na biyar shafi na zuwa na tara min tsariki Ja'far bin Muhammad ne sadiq anhu ta hanyar ja'afar dan Muhammad as-Sadiq shi kuma ya karbo daga baban shi al-Baqir din Abu Ja'far bi yake da cikakkiyar riwaya wa siyaqu li Muslim amma lafazin da muka kawo a cikin wannan littafi to riwayar Muslim ce kama sabqatil isharatu ilayhi kamar yadda bayani ya gabata wa akhraja al-qism al-akbar minhu at-Tayalisi fi musnadihi yace mafi yawancin wannan riwaya da zamu kawo daga Muslim Abu Dawud da Tayalisi ya ruwaito a cikin littafin shi al-Musnad lamba ta 1668 wa Ahmad da al-Imam Ahmad mujalladi na uku shafi na 320 zuwa 321 warawa mu mutafarriqa minhu Muslim Muslim ma ya ruwaito wasu bangarori daban-daban daga cikin wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 27 da shafi na 43 da shafi na 64 wa Abu Dawuda da Abu Dawuda mujalladi na farko shafi na biyar wa Nasa'i da al-Imam nasai a cikin mujallabi na biyu shafi na sha biyu zuwa sha uku zuwa sha shida sha bakwai sha tara ashirin da biyu da takwas talatin da tara talatin da takwas arba'in arba'in da ɗaya arba'in da biyu arba'in da biyar arba'in da takwas zuwa arba'in da tara wa tirmizi tirmizi ma ya fitar da wannan ainihin hadisin a mujalladi na biyu shafi na tamanin da shafi na casa'in da ɗaya da shafi na casa'in da uku da shafi na casa'in da biyar da kuma mujalladi na hudu shafi na saba'in da ɗaya wa darimi da darimi a cikin mujalladi na biyu shafi na ashirin da uku wa ibnu maja da ibnu maja a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sha hudu zuwa shafi na 216 da shafi na 223 da shafi na 225 da shafi na 227 zuwa 280 daidai wa malikun fi muwatta'ihi da al malik a cikin muwattan shi juz'i na farko shafi na 332 da 333 da 337 da 339 wa min tariqihi muhammadun fi muwatta'ihi ta hanyar imamu malik muhammad ma ya ruwaito a tashin muwatta din shafi na ɗari biyu da ashirin da uku zuwa ɗari biyu da ashirin daidai wa shafi'i al-imam shafi'i ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al'ummu: mujalladi na farko shafi na ɗari uku da uku da shafi na ɗari uku da hudu da mujalladi na biyu shafi na hudu shafi na tara shafi na talatin da tara shafi na arba'in da shafi na da biyar wa da al'imamu tahawi fi ma'ani a cikin littafin shi sharhu ma'anil asar mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da uku da shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya da shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya da shafi na ɗari uku da casa'in da uku da shafi na ɗari uku da casa'in da takwas da shafi na ɗari hudu da goma sha ɗaya wa fi mushkilil asar haka kuma a cikin littafin shi mushkilil asar shi al-imamu tsahawi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in da shida da mujalladi na biyu shafi na ɗari uku a shafi na saba'in da uku da mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da sittin والطبراني في معجم الصغير ده الإمام الطبراني أتكلم تافن المعجم الصغير أتكلم شافي نشاشدة نشافي نقلي بيودة أربعين دبير نشافي نقلي بيودة همسين دقيا والدار قطني في سننه دار قطني أتكلم تافن السنن شافي نقلي بيودة ستين دترى نشافي نقلي بيودة سبعين wal hakim da kuma al imam al hakim a cikin littafin shi al mustadrak mujalladi na farko shafi na 455 wa ibn khuzaima fi sahihihi da ibnu khuzaima a cikin littafin shi as sahih a cikin ainihin wato alama fi targhib wa tarhib yace kamar yadda ainihin yazo a cikin littafin at targhib wa wal bayhaqi fi sunanihi al kubra da al imam al bayhaqi a cikin littafin shi a sunan al kubra mujalladi na biyar shafi na shida shafi na talatin da biyu shafi na talatin da tara arba'in shafi na ainihin wato arba'in da biyar shafi na saba'in da biyar shafi na tamanin da saba'in da hudu shafi na tamanin da uku shafi na casa'in da shafi na casa'in da biyu da shafi na casa'in da uku da shafi na ɗari ɗaya da ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu da shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu da shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar da shafi na ɗari ɗaya da sha takwas da shafi na 121 da shafi na 124 da shafi na 125 da kuma shafi na 129 da shafi na 134 da shafi na 144 da shafi na 146 da shafi na 147 da shafi na 170 daidai wa Ahmad fi musnadihi da al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya da shafi na ɗari uku da talatin da uku da shafi na ɗari uku da arba'in da shafi na ɗari uku da tamanin da takwas da shafi na ɗari uku da casa'in da hudu da shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai wa ibnu sa'adin sa'ad fi kubra a cikin littafin mujalladi na biyu a cikin mujalladi na biyu a cikin juz'i na biyu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai wa abu nu'aymin fi hilyatul awliya da Abu Nu'aym a cikin littafin shi hilyatul awliya mujallad na uku shafi na wannan takhrijin riwaya farko kenan ta wannan ɗana ta taɓa kunan annabi kajin tafan suka fitar da shafukan mun fahimci wannan to duk wannan ɗaya cikin bakwai kenan yanzu saura mutum bakwai kuma za a yi wannan to amma sauran nasu takaitacce ne abin wani abin lura da wa'azantuwa a nan wannan dattijo faddi ya karanta waɗannan wuri ne sannan ya iya kafa hujja da su da yanzu wani dattijan namu ko kawa'idi bai taɓa gani ba gani ma bai taɓa ba balle iya karatun cikin shi amma da an zo an faɗi matsala sai ya ce kai yaro mu ne farkon yan izalan tudun waɗannan ba mu taɓa jin wannan jalsatul istiraha ba ina ka tashi aiki da tijo <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko duk daɗewa ka izala sai kayi karatu za ka ci moriyarta in ba haka ba ka zama ɗan dako su ƙwace maka mata a iska da kai da su duk ja haɗe ne jaruwal majrur mun fahimta cin riba ka ɗaya kana shigowa izala sai kai karatu sai kai aiki da karatun ka ci riba izala kenan amma haka sake aka baka da farin gemu dan gajeje gashi nan bas shikenan garin ka ya bare wallahi dan haka komai tsufan ka je ka suru idin nan a biya maka karatu su kwankwasa su ji ka daram to kenan izala ka tayi riba kenan amma yadda ka bar su haka kake a ce ba dole su maka rudugu ka ba mun fahimci wannan da kyau to abin da muke so kenan namu mu ma yanzu matasan su daure mai wa nan da shekara tamanin ɗin kai ma ka zama irin waɗannan ɗin su ma karatu suka tsaya suka yi Mun ba da haka ba yanzu wannan dattijo ya tsufa tsufan da yake ko haƙori babu a bakin shi amma yana nan garas yana istihbarin abubuwan da ya rubuta shekaru talatin da suka wuce na ba zai iya tuno su ya yi recalling ɗinsu ya dawo da su a cikin tunanin shi in ka tsufa cikin karatu haka za ka tsufa in Allah so ka mutu lafiya amma ba karatu kuɗi ba samu ba yanzu wani tsohon ya shekara talatin yana neman kuɗi amma yanzu yana tare rabin ya za a sha koko da safe a gidan shi amma da makaranta yake zuwa ko zama yake kawai zai buɗe littafi in Allah so wata matsalan ta taso zai iya kwanci wa kanshi amma yanzu ba zai iya kwanta rikicin safiyar gobe ba na kokon gidan shi ba zai iya kwanta rikicin sallar shi da zai faru ba Allah ya kiyaye saniyan mutum na biyu cikin waɗannan da suka ruwaito wannan riwaya amma riwayatu abu zubairi yace amma riwaya abu zubair fa akhrajaha muslimun wannan ainihin riwaya muslim ya fitar da ita a cikin mujalladi na hudu cikin ainihin mujalladi na hudu shafi na bakwai da shafi na talatin da biyar da shafi na talatin da shida da kuma shafi na sittin da bakwai da shafi na saba'in da shafi na saba'in da tara da shafi na tamanin da shafi na tamanin da takwas wa abu nu'aymin fil mustakhraj ala sahih muslim da kuma ainihin abu nu'aymin a cikin littafin shi al mustakhraj ala sahih muslim a cikin ainihin wato juz'i na sha tara shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai da kuma ainihin wato takarda ta ɗaya zuwa ainihin ta biyu da kuma shafi na ɗari ɗaya da saba'in sannan a cikin juz'i na ɗaya wa abu dauda da abu dauda a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu da shafi na ɗari biyu da casa'in da biyar da shafi na ɗari uku da tara wa nasa'i da al'imamun nasa'i a cikin mujalladi na biyu shafi na arba'in da biyu da arba'in da shida da arba'in da tara da hamsin wa tirmidhi da al'imamu tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da uku da shafi na ɗari ɗaya da hudu wa darimi da darimi a cikin mujalladi na juz'i na biyu shafi na sittin da biyu wa ibn da ibn majah a cikin juz'i na biyu shafi na 228 da shafi na 247 wa shafi'i da al a cikin mujalladi na biyu shafi na 12 da shafi na 44 da shafi na 53 da kuma shafi na 64 wa tahawi da al-imam tahawi fi sharh maani a cikin littafin sharh ma'ani al-athar mujalladi na farko shafi na ɗari uku da sittin da shafi na ɗari uku da talatin da tasa'in da tara da shafi na ɗari hudu da hudu da shafi na ɗari hudu da shida da shafi na ɗari hudu da goma sha ainihin hudu waɗannan duk bayanai da yake kawowa ta iya yiwa yanzu kai ka je ka fi irin waɗannan littafai sabon bugu sai ka duba sai ga cewa mai yiwa shafin ya saɓa. sai ka binciki babin aikin hajjin annabi zaka ga wannan hadisi daidai waje da insha Allah domin an yi sabon bugu da tsohon bugu ko matsaba'a ta Beirut ko ta Misra ko ta Saudiya ko ta Sham akan san bambanci amma dai yadda karatun yake yana nan ba bambanci insha Allah